وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بياك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اليوم منا على kwatar ramadana a fara kuma sha uku alif عند بكر bakwai yau muna biyu ga watan watan mat biyu da ishirin da shida miladiya wannan shi ne kuma na goma sha biyu a nan majalisun sabana bank da ke hamadu bin mawai jihar tabbatar a birnin tabbatar najeriya muna cikin surat baha mun kai aya ta tamanin aya ta wasu da ta za mu tashi aya tamanin ya bai ba ta da an da ku. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تبغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا وعمل صالحا ثم اهتدى بايع الله مدوكتين سركي يا بام لابارك وشبالك أنه موسى بفرعون karshe yanzu kisar fir'aunar ta kare an halakar da shi kuma an zine masa albarka an faɗa cewa ya su mutane ya dawo kan bani Isra'ila ce ya bani Isra'ila ya kuma حقيقة تثبت منصرة لبنوك بشر المسلمين وواعدناكم جانب الطول الأيمن ثم من من أوكيكم من أوكيكم وواعدناكم جانب الطول الأيمن من مقع الكوري أكو كذوم باكين الطول فينا شين المسلمين كم يوم أربعة إذا الأيمن بمعنى من اليوم ko kuma janibul korin aiman wato gefen dutse wanda idan mutum ya fuskanto shi daga gabas inda rana ta ke ba su wata ke fitowa to zai gan shi a ɓangaren dama da inda kowa ya san inda dutsen yake in ka taho dinar mashirik to za a gan shi kuma a ɓangaren dama da in ka taho dinar mashirik kuma za a gan shi kuma daga hagu da shi a san musa da bani isra'ila duk gaba ɗaya daga inda suka sauki ta wannan littafin mashirin don haka dukkan. kamar ya fi ɓangaren da kamar yadda masu tasiri suka sa to wa ajinakum janiba kurin aimani mun yi ku alƙawari akan ku zo ku karɓi sako na attaura a kusa da wannan dukkan. wanda yake ɓangaren damu ku fito daga gabas ونزلنا عليكم المن والسلوى ثم سنن من دون التوكل والدعاء انت لك سما وانا ابتم المن على والجرقات والسلوى ثم ان تلوى wannan abin da Allah ya ke faɗa irin

domin a san za su koma asalin kasar su ta alkawari wacce daga nan suka dawo suka dawo suka kan lokacin annabi alaihi salatu annabi ya na abubuwa da yawa sun faru annabi Musa mafi yawan rayuwar su kuma a nan duk abin da aka rawai galibi duka a nan abubuwan suka ba. domin har nan Musa ya yi wa baki su bani isra'ila ba su ƙara fita bai kuma an zo inda za su je shiga siyasin mutane da ke ta amani dawa suka ce ba za su shiga ba ba wani fara yi ma ana tsallakar da su daga sharrin fir'auna sun fita fir'auna ya halaka duka waɗannan mutanen sun jira su ne zaɓa su a wajen allah wasu da suka fara yi suka ga ana bautar kuma a kafin وجاوزنا بمن إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إنكم قوم تذهلون التي وجاوزنا بني إسرائيل البحر من ألك حتى بني إسرائيل تيكو تيكو دمك حلقة فرعون وأنا تيكون وأنا شيني تيكون بحر الأحمر ومن نفسك تفيد في بر باقي بقوجين البني من A'a a tekun da zai dangana da su da bai baitul maqdis wasu kuma sun ce a zai zama kenan a tekun mediterranean ne tunda shi ne ke jihar misra amma za ga yana da nisa da inda zai yi wa ake a nan fir'auna yana tunda ba a kafa sai misra kuma abin da tunanin shi ne a tsakiyar amma ba alƙairar sai kaɗai ya tsira ba shi ka gaba a albahar mutuwar mediterranean yana da yana yana da gabas a alexandria alexandria wanda ya tafi zuwa alexandria wata kila ya tafi amma da yawa da cikin malamin tafsiri sun tafi a kan cewa tekun da annabi musa alaihi salam ya ketare don wani ya cewa wato wani yanki ne na wato west roll khalidu a suwai wanda wani bangare ne na kogin maliya da ake zuwa farar ahmad wanda yake tsakanin misra da kuma arabian peninsula tsakanin misra da shi da zirar arabiya saboda haka a yanzu ka iya cewa kawai yankin red sea bangare ne na red sea Allah ta wani tala ya tsallakar da su kuma daga nan sai suka dawo hanyar su tafi Falastin ko kuma su tafi bai da makaɗi to sai suka ga wasu mutane ya afu suna su ba a kan kan suna bauta mu sai sai to a nan kusa mu ma a ta mana kama mana kuma da wani da suke da ka ya an sa amma dai da ya ku ta ta karkaro innakum qawmun tajhalun al-jahalatu wal jahal wal jahil tana zuwa da ma'anoni da yawa tana zuwa da ma'anar wawa takarai wanda yake yin abu ba haka ya kamata ne sauraka aljahiliyatu shine yin abu na wauta algabawa kamar yadda abu ya shiga tsakanin Khalid ibn Walid da Abdurrahman ibn Auf sai Khalid ya aibata wa Abu Zar al-Ghifari mutum da shi da Bilal sai Abu Zar ya kira Bilal ya ce masa ibn Sauda ya gaya wa Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya Bilal ya ce innaka burun fika jahiliya sai dai mutum ya yanzu akwai wauta a tare da kai a bawa shi to an ce a inda kun ƙaunar ta jihalun amma dai banzaye ne wawaye marasa tunani wani irin abu إن هؤلاء متبر ما إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل وباطل ما كانوا يعملون هلكاني kuma abin da suke aikatawa hata ne su suke wani su haka tun daga nan suka fara wa da annabi Musa alaihi salam to bayan fitarsu sai Allah bakin sarki ya yi alƙawari da annabi Musa akan nan da kwana talatin ya zo bakin kuro a abin nan a bakin abdur domin ya karfi sakona a taura zai kai wa mutane kuma da Allah ya faɗa da cikin sunan ta'ara wa adna musa talatin wa adna musa talatin lailatan wa atmamna بعشر فتم ميقات ربي فتم ميقات ربي أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين وعدنا موسى مكي القول أنه موسى ثلاثين ليلة سوى يأي من قانا ثلاثين وأتممناها بعشرين sai muka cika masa شم ميقات وفيه أربعين ليلة إذا ما الأول كان على الظلم الذي لم يتظلم فأنا أربعين شير عن موسى يدعو مكانا وأبدا ما لم تشتري فقط هذا مدوى شيني shi wannan musa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa adana kun dani fa kuri al to amma aljabalin wanda shi Allah yake nufi a nan annabi Musa ya ce ga Ubangiji a wajen suka ce shi ne ne wurin da annabi Musa ta fara zuwa lokacin da yake dawowa daga Madiyana tunan aka tsara cewa ya zo shi ne abin da ya zai Allah ya kasa da rama ya kawo a cikin akasarke حتى ما التفسير الخليل على التفسير الكبير نفخ فخر الدين الراجل يجي جامع التفسير سكتين ليس من جبل يمين ولا يسار بل المراد ان تكون سيناء عن يمين عن يمين من انطلق من مصر الى الشام yace أي ba wani dutse ne ba dutsen sun sina ne ko tsaina zai yi sham da zai ga kama a bangaren damu da yake ibn asu yake cewa da aka ce a janibi turul aiman al'aiman din nan yake cewa in ma an yi wurida al-yumna ko dai ana nufin dutse mai albarka wa in ma an yi wurida jamina ko kuma ana nufin dutsen da yake bangaren dama da ya zafa ila zai yamini ذي يمينك إنسان أو غيره من هكا أولا في مسلم يكبوه ني أداما مسلم هم مسلم دولة بمسرع زي تبقي شام ولا نسلم زي زماء بنجر الدارة وإذا جمعني البركة زي ربشيني دي أن أنه المساء عليه الثلاثة مني كان على المسلم دي أطول سنة فرقه أولا نجد إذا كم يزعوا على الأيمن في سيسي زماء وسيسي لو يزعوا سنة لكم بعض السنة هو الذي يزعوا ووعدناكم جانب الطول الأيمن kuma muka yi muku alkawarin ku zo ku karfi ko a wajen a gefen wannan dutsen wanda yake da albarka ko kuma dutsen da yake dama da kuma daga nisar to ayoyin za su zo gaya mana yadda abin da ya faru a lokacin da ana musa ya ce zai gana a cikin mutu kuma ya karfi ba wadannan zanna a laifin manna wa salwa aka kawar muku da alman wa salwa wannan abin da ita a lokacin da Allah ya saka musu da almanna wasu salwatu lokacin da suna tsaka da tafiya ne har sun je inda za su shiga bai sun maka suka yi wa annan zara rashin kunya suka ce su a ciki akwai mutane masu ƙarfi masu saurin kai su ba za su shiga ba sun yau wa'annan mutanen suna ciki ka je kai da ubangiji ka ku yi yaƙi su ba za su shiga ba to Allah ya ce za su yi shekara a arba'in suna cikin tsinuwa a duniya a wannan lokacin imuwan ne bayan sun koma zuwa ga Allah shi ne Allah ya soka musu da alman wasarwa ta haka ba da suka ce a inzalin man wasarwa ta da zama da ti lokacin da suka shiga cikin imuwa da rasarwa suka rasa gabas suka rasa yanzu. ta ta gane hanya sai da suka zauna tsawon shekara arba'in har sai da annabi haruna ya rasu annabi musa alaihi salam ya rasu aka aiko wasu annabawan suka rasu wanda daga baya ba samu an shiga wasu lokacin annabi dawo a rai to a wani lokacin ne Allah ya fi goma sha tara da arziki ya sauka musu da almanna wasu salwa shine a ya zama ta goma shi da yawa abu ayyar ke cewa الظاهر أن الخطاب لمن نجا مع موسى بعد ثلاثة الأول وقيل بمعاتبه الرسول صلى الله عليه وسلم اعتراضا في أسماء موسى توبيخا له إذ لم يصبروا قال فقول على أداء شكر عند الله وهو على أنف مباشر أي أنجينا آباءكم من تعزيز آل فرعون هكذا قلنا أن الله يسير يا بني إسرائيل أي بني إسرائيل كلا يسير أقول إسرائيل كني حرب هرب دارهم أنه أقول كل شيء رأيوا الله الله صلى الله عليه وسلم وأن مجنب يسوع أكيد يسوع so sai mu bincika mu gani da aka ce an saukar kuɗi yaushe wasu suka ce a ana magana ne da can da bani isra'ila na lokacin annabi musa amma annabi musa ne ba yake gaya kan allah ya san sa ta addina ku a cikin ko ta jani da rasulul ayyuka wasu suka ce a da nan ake ai kad a aba a mun tsere da kakanni to dawo da almanu da asalwa almanu ita ke jarfa ko kuma mu a tattar a gane sai a ce alawa da wanda kuma malamai malaman lura da masana abu suka ce shi almanazin wani abu ne wanda yake mai kamar maki wanda yake fatowa daga bishiya da sai a ɗauko shi sai a yi masa wani irin gyara sai a dinga ake yi wasu kuma mata a nan muna da mata kala na amma kala da ko akwai mata wacce ake yi akwai kuma mata ta dan kanya wanda yake da zaki idan ya bushe kamar yadda na ji yan wasu wasu yankuna kamar wasu yankuna a kaduna idan kanya tana koriya shan kuma za ta iya tsiwa shi ake masa mata baro idan kuma ta bushe ɗan ko a sama a sama in ta bushe ta ce mata baki ita ma za ka ga mata ta fi baro da zaki saboda bara ma lokacin da karshen ji tana da hanzori wata da shi amma ita duk wata ta zama ba za ka ga mata ta sosai amma wata ba gani galibi a ko'ina yake faɗa ita wacce ake yi yanzu za ka yi a karin magana da zo da ba hausa yana cewa mai mata shi ke sallame zuma har gida ake idan yana so ya cewa a kaza ya fara sallame to amma a cikin gaskiya abinda aka sauka mutum ba sunan sa mata ba magabatan ku na hausawa da suke fassara shi da mata da wasu san su da ma'ana saboda fatan ba ko ina ta kai wa ko ina ta ba na jin bayan yin tabbata akwai inda kan ce dar fatan ne kowa zai iya gani a nan din ma ana jin kamar ruwa zuwa da lalle kowa ya sani ko kuma kowa ya sani har yara har ga cewa dafa har yara suna sanin da yau da sai dai wata kila yau da sai sai an fassara to amma asalin da Allah ne ke farko musu ita daga nan alawar dan a haka muke ce mata dan a fahimta a gane tana da zaki tana da daɗi kuma tana da amfani shi kuma salwa shi ne ɗan shila na makwarwa galibi na ka ce ɗan tsako idan ka za ce ta haife shi idan ta tabara ta ta haife shi sai a ce masa ɗan shila idan hajjiya da kuciya ne ta haife shi sai a ce masa ɗan tabar idan jimina ce ta yi shi shi wasu suna cewa ɗan safo wasu kuma suna aro sunan jaririn kwauna su ga cincini idan kuma makwarwa ce ta haife shi sai a ce masa ɗan talusa shi ma ba harshen yanzu zai wahala ya gaji saboda irin wannan tsayen yanayi yadda da shekaru da yawa suke gane amma an yi wani lokaci da aka yi ta yayi ta makwarwa ake ta magana da ake ta labarin akwai kwanta akwai kaza akwai kaza da to amma dai fassara da muka samu ta zaure ta da tafiyar fassara a wurin malami sai suke tattara ta wasan kuma sun suke da abin da yake nufi shi ne Allah ya fassara musu daga sun gasashen nama na karamin na karamin kunsu wanda yake da daɗin ci kuma yake da amfani a cikin kuma ya saukar da abin sha mai daɗi wanda a lokacin shi ne karshen gwangwajewa da mutum zai sha shi shi ta ce Allah ya muku gori Allah ya ce mun saukar muku kuma da almanna wa salwa a alawa dar'a da kuma kan talota kamar ka ce Allah ya san ku da amsha ne zaki da kuma da kashin nama daga gaba Allah ne ya tashi a nan ga shi dai labari da ke tsakanin annabi Musa da bani Isra'ila to amma sai Allah ya zafi da kansa ya jingina abin zuwa gare shi ya bani Isra'ila kad an jaina ku sai Allah ya magana da yare na wanda ko dai tare da wasu ko kuma wanda yake girmama kansa kaga Allah shi kadai idan haka girmama kansa yake yi an na ku wa adina ku wannan an na ku wa wa'adna ku ita ce kira'ar jumhur ita ce kira'ar يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور آه، أما حمزة الاقتصادي دخلف العاشر يقول تنكر يا بني إسرائيل قد أنزلت من عدوكم وواعدتكم جانب الطور هذا أنا أقول إن شاء الله شيء كأني بعد هذا والله القراءتان في الروايتين yufassiru ba'dha ba'dha wannan sai zama an jaina ku wa ku. magana ce ta kasai ka ta wanda ya fita shine Allah subhanahu wa ta'ala ilimin tayyibati ma na ku ci daga wato mafi daɗi ko daɗa ɗan abin da muka azarta su da shi a wala ta kaba kada ku yi kada ku ketare iyaka ku huce gona da iri a cikin abin da kuka azurta su da shi idan kuka yi haka fa ya illa alaikum ghadab sai fushi na ya sauka a kan wa man yahlul alaihi ghadabi faqad hawa wanda kuwa duk fushi na ya sauka a kansa to hakika faqad hawa ya silmiyo ya faɗi ya halaka halla bishayi da zalalabi don haka bai hilla alaikum rabbi ah, wannan ita ce qira'a ah, ta jumhur amma ah, fa a alaikum rabbi Minan al shi ne a ke faɗo suka wanda ya ce kira Ali Musayi a Hamza al Allah ya da rahama ومن يحمل عليه غضبي ومن يحمل عليه غضبي فقد هوى واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى وكل به وكافر عليه وجه توبه yayi imani kuma ya ayyuka na gari in da sannan kuma ya kama hanya ta shari'a ya ba Allah subhanahu wa ta'ala wanda kuma mun karanta a baya ayoyi daban-daban inda Allah da kansa ya rasa wa shi akan cewa garzai zuwa kai وما أعجلك عن قومك يا موسى قال من هنا على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإني قرفة من بعدك وأضلهم السامري فودع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يعل عليكم غضب من ربكم أم أردتم أن عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدين وأحققنا موعدك بملكنا ولكننا أملنا أوجارا من زينة القوم فقذفنا فكذلك أن فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا to Allah madaukakin sarki sai ya gaba da ba mu labarin wani abu da tun da Ubangiji ya ba da shi a cikin suratul A'raf lokacin da Allah ya so ganawa da Annabi Musa sai Annabi Musa ya tafi mutum saba'in cikin zabatun a Bani Isra'ila suka tafi domin je su gana da Allah ta ba su mun raka shi zai gana da Allah ta ba su su ga alkawarin da suka yi da ubangiji ga kwanakin da zai ji zai dauka ta su ba su to a suna cikin tafiya sai annabi Musa shauki da zege ya kama shi na kan jini zancen ubangiji na wataala da kuma ƙoƙarin ya samu sakon a cikin akan kan lokaci za ka ana cikin tafiya sai Allah Musa ya ce da mutanensa to ku jira na nan? ku taho a hankali tunda ku tafiya ku a nufi a hankali to ni kuma zan yi hanzari in ku zuwa da wajen ubangiji saboda shautin ya samu ganawa da ubangiji ba na tsara sai ce da ba wani. ka tsaya ka halifance na cikin mutane واخلقني في قبري واصلح وديار da za ka yi ka kyautata kulawa kuma kaskari ta farkin mabarata sai Allah Musa ya hanzari sai da wajen a nan a tabbata ta kone ba a sanar da shi cewa a shi yi akwai abu da zai iya faruwa ya bar mutane ba ta ya ka tafiyar da yi ko mutanensa sai a cikinsu akwai wani mutum ana kiransa musa sani an ce sunansa musa gudun kufar A asani din la'alla ko dai ya kuɗi ta zama ya ta zama ya kuɗi ta nisba nisba zuwa ga wani mutum wanda in aka fita kakanninsa inda an ce shi a yadda isra'iliya suke faɗa yana da alaƙa da mahaifiyar annabi da la'alla ko ɗan ƙani ko wa ko ɗanwa ko yayar mahaifiyar annabi ɗan kalin na musa ne ko ɗan kalin ne kamar yadda littattafan da suke yi da isra'iliya suke faɗa da shi wannan musa samirin a ah, ana cewa amma wannan magana da ake cewa ta fuka bada kalamin sa ko a cikin bible ma ba wanda yawanci za ga cikin saura ko injila ake ɗauko ake ake raki tura guduwar cikon labaran sai a karanta manzala ta ce kan mu karya ta kan mu gaskata mu dai ce mun imani da abin da aka saukar mana idan abu ya zama mujarradin labari ne bai ba wata aqida ba ce ko wani to shi wannan musa sabiri din a yanda su kursas suke faɗa wato wata rana Allah ya taɓa haska da ya ga saukar mala'ika da jibril ko ya ga saukar mala'ika da jibril a lokacin da ya sauka a kan abun hawa to ko fatar abun hawan ta ko yana taka kasa sai ya ga yawa koriya ta haki koren haki yawa ya ka sai ce to yadda aka yi wannan haki zai iya sa a rike yi musu tunda na musamman ne sai ya ɗauke shi to bayan nan musa ya tafi gana da ubangiji su kuma suna kan hanya ya ce su biyo bayan sa gure da sai ubangiji subhanahu wata'ala ya ce masa wa ma ka an ka ya musa menene ya sa sai gaggawa ka baro ka ya musa Kuna ga al'ajalatu tana da bambanci da as-sur'a as-sur'a kaman garaje kenan shine ayi abu a kammala shi yadda ya kamata a cikin mafi sauran lokacin da ake kammala shi shine as-sur'a kamar misali a ce daga tabbato zuwa zuwa diga tafiyar kilomita kaza kuma a bisa ka'idar titi a mulki ka za a ke zuwa to sai ka kama daga kafasan zuwa jirgin ka ka sa a abin da bai haura wannan mintunan to sai a ce ka yi sauri ka ta fa an sai ko ba tare da ta buge kowa ba tare da kowa ya buge ko ba tare da ta shi da ka'idar ta tafiya da sauran su shi ne sura kishiyarsa shi ne al-mutu shi ne kai da eh, misali an ce a awa ɗaya rufi da daƙiƙa a cikin da sai ka ita a daƙiƙa hamsin da takwas hamsin da tara sittin sittin da ɗaya sittin da biyu ai ka rage kaji a kan kai da sai a ce masha Allah an tattari har ka zo amma idan ka take sosin sai ka tafi ka isa abin da yanzu da kila ashirin da biyar ko talatin ba wannan ta yi gaggawa galibi ta ajala ba koyaushe ake yabarta ba saboda kafin ka isa zuwa ga abin sai ka fita daga asalin tsarin da ya kamata a cikin kana wannan shine ajala ya sa ka ce wa ma ajala ta kawai ka me sa ka tunzari haka sai gaggawa ya musa ya rubuta ce da aiki sun wa'ancan ala asali wato suna tafi a suna ji sun biyo da lokacin da ka lafazin asar shi ne inda ka taka ka rai kuma ana cewa isir ana cewa asar ana cewa isir kun kula da ala asari in aka in aka yi wa alhamza tabbata yusaqul kun al sai ai masa wato sai ai masa fasaha da tahrim wannan kuma ita ce jira'a gaba ɗaya qurra'u banda wai al-abi ja'far shi kuma wai al-abi ja'far yana cewa ala isri بكسر الحمزة وإنشان الساء جدا هو معنى أجل هم أولاء على أسر على إسر يا أبيتي أيضا سنا سنا بيدك وعجبت إليك ربي لترضى نايو حنزلين إنزو ودك يا أبيتي لن تعمير لك لن تنزاك الله قال في الله إنا قد فتنا قومك من بعدك في حقيقة من لبرمك أنك بايك هذا wa adallahu zalimi shi wannan zalimi kuma ya fatar da su to anan ba a gaya wa annabi Musa ne ya fatar da su ba sai Allah ya ce faraja Musa ila qaumihi ghadaban annabi Musa sai duro ya dawo da mutanen a cike da fushi atifan yana cikin abin da ya faru domin yana zuwa sai ya ga abin da bai taɓa da shi ne sai tarar da ga mutane sun da kuma suna bukatan mara kala sai annabi musa ya ce ya qauli alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasana ya ku mutane ya ku mutane na alam ya ya'idukum rabbukum wa'dan hasana yanzu ubangiji subhanahu wa ta'ala ba yayi ku alƙawari ba alƙawari wanda yake kyakkyawan alƙawari shine zai saukar ku da taura idan na je na karɓo kuma za ku ci nasara a kan makiyanku da sauran ni'imomi da Allah ya ku alƙawarin cewa zai ba ku afa qala alaikum al'ahadu shin alƙawarin da ya fi tsaye suke ganin hayyaci bai ta ba da har za ku kauta wani za am aradtum an ya yahilla alaikum ghadabun min rabbikum fa ahdaftum maw'idi ko kuma dai so kuke fushi daga ubangijin ku ya sauka akan ku shi ya sauka ku saba alƙawari na da nace na bakku akan su biyo ni zuwa dutsen su amma sai ku saba alkawari na kusa daya kuna bauta wa ɗan kare ya ƙwari sai suka kawo kansu hanyoyi da suka ce ma akalaf na nufi daga bi malki hakika ya fi sa ba ku saba wa ka ba bi malki na da ikon tabbas alkawarinka an saba amma ba yin son mu bane da haka malkina ai kudratina wa iradatina ana cewa malki wanda wannan ita ce kira'an nasu madani da asu kufi da abu ja'far al-madaniyani wa asu suke cewa bi malkina sannan kira'a ana cewa bi milkina wannan ita kira'a kira'ar ibn kathir da abu amr ibn amr da yaqub قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا أمنا sannan kuma ana cewa kul wanda ya ce kira hamza da kitabi da kalam ma lafna mau'idaka bi mulkina da haka wannan musallaf bi mulkina bi mulkina bi mulki duka an karanta kuma duka ma'ana shi ne ba mu saba maka ba bi mulkina da ikon mu da iyawan mu shi yasa ibn jarir Allah ya karanta da rahma yace istalafa أهل التأويل في تأويله فقال بعضهم معناه ما أخلفنا موعدك لأمرنا بالما رفضني ونه واسكم استكتب بطاقتنا بعد إيا ونبني واسكم استكتب ما أخلفنا موعدك, موعدك بهوانا أنا تسمى سرم كوي لمن ساسا من لك الخمس ولكننا كملنا أوزار من زينة القبر sai dai kamar da muka faɗa ne cewa da suka za su gudu daga sutura da suka ɗau wata tsara ta aro kaya na kwalliya daga wajen masu matan kintawa da sai suka ce kummilna auzara wato an tsora mana nauyi na wa'yansu kayayyaki na ado gina tilkawai na ado na waɗanda mutanen da muka rasu su a misira wannan idan muka ɗauki ra'ar kumbinna ko ta ita kira'ar nasu da ibn kafir da ibn amir da da hafs an asi da abu ja'far da ruwan an ya'qub ko kuma walakinna hamalna awzar wannan ita ce kira'ar abu abu da shuba da hamza da kisa'i da rawush عن أبي جعفر أبو خلف العاشر إذا ما ولنا القراءة الحديثية قراءة رسول عن عاصم ومعه أبو عمرو ده حمزة بتتاكي ده خلف روح عن أبي جعفر سنة فترة من وسن قراءة تسمونا بإذن تفسير ابن عامر دا حفظ أبو جعفر ده رويت أن أن أن أن يعطيه kumbinna hamalna auzara mun ɗauko nauyi ne na tilkawai na kayan hannu na mutanen fir'auna to da aka zo sai sabiri ya ce tukun ga tun da wa'annan kayan ba namu bane na halaliya duk wanda ya sanya aro wani abu a shirka wani abu kowa ya jefa shi to faka zafna ha inda aka ba ku umarni sai muka dinga jefa waɗannan kayan inda aka ce mu jefa waka zalika al-qastani da shi ma muka tsani rikin aka yi jefa da fa akhraja lahu ijlan Allah ya ce sai ya fitar musu da wani dan baraki. jasadan lahu jasadan dan baraki ne gashi ne a jiki lahu uwaru wani sauti yana fitowa daga cikinsa irin sautin tsani kukan saniya da dan maraki shine ake ce masa uwaru kamar da na faɗa muku na kura a ce hawa hawa kusurin shi ne ruhun kura na doki a sai masu sahihin kai na zaki a sai masu zahirin asad na kare a sai masu nubafin kan na jaki a sai masu nahibul hima na na na na na abin nan duk ga su da zai Allah ta salama ce kada mutum ya zo rana alkiyama ɗauke da saniya tana kuka irin nata au shafin kai'a a gani kaga cikin kuma na afiyar guda kuma tsanin ya binnu tsanina wura kuma yana abu eh, mu'ab mu'abar kowanne ne yana da sunansa to wanda yake da jiki irin na ɗan mariki lahu kuwa kuma yana wani irin kuka irin na ɗan marka to a isra'iliya suna faɗa yadda ya tashi da ya kera ya narka waɗannan gwalagwalan da kayan karfin da ya tsira mai shi ta farafin da ya masa yanayin baki da haƙora da ya ɗauko wannan hakin da ya ɗauko na na mala'ika da ya sa kawai sai fara mutu sai kuma ya iska tana fitowa ta turarsa in ta fito sai ta lokacin kai ƙasa sai kuma ta sake taki sai zama ta bai da kan hura kusur yana tsara da shi ma iska ta da ne sai ya dinga kuka irin na 'yan marayu faƙalu ke suka ce hala ilahun ilahun musa wannan shine abin bautar kuma shine abin bautar annabi musa bana sai sai ya bashi ya manta ya tafi wajen wani allah wannan shine abin da suka faɗa la'alla kamar shi tanu da kuma inda suka mara masa afala ya rauna allah ya ja ilayhi qawlan yanzu su cewa aka kirawo dan aka kai dan baya iya bayar da magana wanda ba ya iya mai da magana ko aje ta ba ta ce ya zama Allah wala ya yamliku da darran wala na fa'a. kuma an ka bauta masa da zai cutar da kai komai ba ba wani abu da ya mallaka na ya cutar da su wala na fa'a. kuma ba zai iya amfani da su ba ba su da wannan tunanin sai Allah ya ce ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتن وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تكون فرقت بين بني إسرائيل إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي Allah ya ce wa laqad qala kuma harun min qabl ya qawmi innama kuntum kuma fa tun kafin ku kai ga bautar sai da annabi harun ya ce musu ya ku mutane na hakika fa an jarrabe da wannan gunki wa inna rabbakum arrahman lalle wanda ya halicce ku kuma yake raya ko kamata ku kautawa guda ɗaya ne shine arrahman Allah ba wannan kan marabi ba fattajuni ku dini inda ni annabi Musa yake da kullu wa ku abdi kuma ku umarni na na kan ku kautawa na kan marabi قالوا تلك لم نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى في اكثر من wanda za su iya magana a cikin suka daga cewa ba za mu gushe ba alayhi akidina muna da kufa wajen bauta wajen kan marakin hatta yarji a na musa har sai annabi musa ya dawo to sai gashi annabi musa ya dawo kana shi ya hau ma mana aka kai ma'aikata musulun su Allah ta tabi'ani me ya sa da ka gamsu sun ɓace gaba ɗayan su baka biyo ni ba ayin Allah talhaqani ka zo ka gaya musu so mu san yadda zai afa asaita amri sai ka saba wa umarni na na cewa wa asibiti ka tabbatar ka ta kyautata wajen kulawa da su to san da yake gaya masa haka ba kawai kawai gaba da gaba ya tafi sai da ya kama gini kamar yadda Allah ya ba labari a ayar a wa aqada bi ra'si jirgin yajruhu ilayhi ya kamo gashin sarsa da gawar da yana fiskar da kamar yana katantanwa da shi saboda a fusata annabi Musa yake saboda wanda duk ya fita wani lokacin yana yin abu ma sai bayan ya gama sannan zai gane abin da yake yasa ibn qayyim a cikin izafatul lahfan ya hukumi salatul asfar yace anan fushi ya zama a kamar wato Allah ta yi tsanta fushin a tsari na wani sarki wanda kawai zai ce maka yi kuma ya hana dan haka shi yasa da aka tashi da tashin hebar annabi Musa ba a bai amfani da kalmar sukun ba ko sakal qalam ma sakal adar wala qalam falamma sakata an Musa al-ghadab akhadha al-alwa kuma ba zo wajen ba da wani reference ba kawai kalmar sakata ta ne ke sakata na sai zama al-ghadab huna بمنزلة الحامل الناجي سوى ده يبقى ساتع كوى إياك كاما هارونا جأب السبيب على ما يحصل يسعى وليه دولة صلى الله عليه وسلم عليه وسلم أوفن ماذا رسالة لا تغضر تركي سوى إن كيف شيء كان أقوما كمان با فيما يسعى وانا نفسك فالدواء أكاك جبن من يكشيه سكيا أكاك جبن من يكشيه سكيا إغاثة اللحفان بكم صلاة الأربعة باية من تبديد إغاثة اللحفان من مصائب الشيطان يعني لكم الجزء في لطيف من إغاثة اللحفان بحكم صلاة الأربعة وأن أكثر كرر سوى تتي بأربعة idan ya fi da yanayin fushin da kuma dalilin da zai sa su kan biya kuma a bisa ra'ayin da ya karrara da kuma maganganun ma to annabi Musa ya kama gini sai annabi Haruna ya ke cewa ya fi na ya ɗan ɗan uwana a nan da sai ya asiri ba sai ya amfani da mahaifiya mace saboda don a nuna cewa ciki ɗaya ne mahaifa ɗaya ce mahaifar da ta fito ita ta fito ita ya fito kuma a nonon da ka sha shi ya sha kirjin da ya rike ka ya rungume ka kana ƙaramin yanayi ka shi ya rene shi don haka wannan afira wannan awafir igiyoyin na kusanci sun fi akan a ce kawai ta ɗaya ne ya haɗu, amma ɗaki kowa da nasu, shi yasa yawanci idan ana magana a kan tausayawa da kusanci sai daga ɓangaren kowa mm. kuma wannan ba a larabci ba har a hausa an karu bakar yana hausa ba wani ya ga ba shafi babu sakarar ruku ba da babu duk da ya ce shafi babu ta ga ba mana halarci ba a hausa to shi da da ko shambara da ya fita ta da asimu bani kunni da dura masiku fa inni ila qawli yuwaqul la amyar al ummu kuma ita ce wacce ta haife ka da bin kuma ummahat ana cewa ummat ana cewa immihat mm. immihat amma dai Qur'ani ya yi amfani da ummahat a gurare hudu a kuma kira ko immihat إنها من سورة النحل لكما سورة النور لسورة الزمر لسورة الندم وفي أمهات النحل والنور والزمر مع النجم شاتم وقر الميمة فيصل شاتم كوني ساكن حمزة في كاركتا وإنها تو يبنى أم يا كيتن أم la ta aqul bi rijli wa la bi ra'si karka kinkije na da kaina ka azabtar da ni akan abin da ba laifi ne ba abin da ita ka zo tarar da ni a gefe guda suna bautar na ta san ma'ana su ne sai aka tarwace sai na ga za a samu matsaloli da yawa na ɗaya ga matsalar bushewar akida na biyu kuma ga matsalar yakin da rarrabuwar sai to maslaha biyu ce a tsara aƙida a kuma tsara haɗin kai to sai ga cewa inda za a fara tabbatar da haduwar kan a tattara mutanen a guri daya to kuma za a iya zuwa a gyara aƙida amma an aka tafi kan a kamo wannan a kamo wannan sai a yi biyu a jifan gafiya tsaye to shi annabi haru a cikin maslahohin guda biyu sai rinjaya da tadidi shine asibiti da yake to sai sai sai ne kokarin gyara inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'il kakka dawo ka tarda su a tarwata kace na raba kan bani isra'il walam tarqu qawli kuma sannan ni in yake kula da magana ta baka kula da ita khashitu an la taqula lam tahqaq wasiyati wa ta'amdiha wa lam tura'i ma amartuka kakka ce ko kuma walam tarqu qawli me ita baka bi magana ta akan cewa asli ba za mu dakata a nan saboda lokaci ya mana eh, Allah ya kai su gobe sai mu ƙara samu bi me ya faru tsakanin da da wannan zai zama mun tsaya a ayata sassaƙin da ku insha Allah ba ta Allah ta shi Allah ya da wannan a cikin marayu da aka samu a zagayen yan agajin nufiya a sabana ba su da a su an samu naira dubu goma sha bakwai ashirin ashirin sannan kuma malam umar suleiman mai rufiya ya ba da sadakar naira dubu biyar an raita ta wanda akwai kuma har yanzu dai asusun tallafawa marayu na wannan jihar mai albarka wanda kamar da muka faɗa da dauniya ce da ake tarawa kuma kwamiti a amintacce ya haɗa marayun da masu karamin ƙarfi a gaban jama'a a raba musu wannan tallafin tare kuma da gagarumar gudunmawa da ake ba su ta hanyar kulawa ta lafiya bangaren kulawa da shari'a bangaren kulawa da ilimi bangaren kulawa da lafiya wanda suna kuma duka ana neman abubuwan da ake gabatarwa da marayu galibi duk abin da aka samu a wannan karan ana lissafawa ga baki sai kuma a tabbatar da cewa duka da duka an raba wa kayan kamar da muka faɗa bana a nan wannan jihar da albarka musamman a ɗan su lokacin da aka duba a su tiya ga abin da aka tara da kai na shekarun baya ko da da an san cewa halin da al'umma masu ciki na masu da yanayin rayuwa ba ma kuma sani cewa ba abin da zai kirkir su daga masu da yanayin rayuwa za ta da kyautatawa da Allah ya shi daga ciki kuma akwai kyautatawa da ku shi muke amfani da wannan ragowar lokaci da ya rage mana kuma na zama ku ɗauka da kuma na ɗauka da shi insha Allah a dan ƙara zaburar da mutane a kan cewa yi ƙoƙarin yi wa kanmu wannan abu domin idan kuka yi wa na ɗaya sai alƙawar da maza Allah sallama ya yi a kan kyautatawa marayu yana nan kuma zai tara da insha Allah sannan kuma Allah zai tuka ke mana mu ma lokacin da ƴaƴan mu suka zo yin wanda za mu hada da dole za su yi to Allah ka wasu sarki zai a zai zai zai karfafe mu kuma ya karfafe ƴaƴan Allah ya mu a kawo na kan mutum marayu a jari sosai za a rasu nan babban mutum marayu suna a kawo ga shi nan lambobi kamar haka 0000 ɗaya bakwai biyar tara ɗaya bakwai biyar tara biyar ɗaya shida biyar ɗaya shida zero zero zero one seven five nine five one six zero zero zero one seventy five ninety five sixteen zero zero zero one seven five nine five one six jaiz bank Allah ya bada muku taimakawa sannan muna addu'a ga jagororin da za su yi tafiya wanda da Allah maɗaukaki sarki ya kaddari za su yarda tashin Allah da tafarma muna fatan Allah ya tsare musu Allah ya sai su lafiya Allah ya zama gatar su Allah cikin duniya a abokance su da nufinsa da kulawarsa kuma Allah maɗaukaki ta ya sai iyalansu da amalin su da mutum su da lafiya duk wanda Allah ya tsare wa rafi Allah ya ayyuka Allah ya tsare lafiya Allah ya tsare duka abin da za a yi da kuma bai taɓa zuwa ba da Allah ya tsare su bai ba shi da zuwa اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على ابراهيم المجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد وبارك على ال ابراهيم المجيد